Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nema wa gwamnatin kasar gafara daga iyalan MKO a Abiola da kuma sauran mutanen da aka ci zarafinsu dangane da zaben. Tuni shugaban ya bayyana ranar goma sha biyu ga watan Yuni a matsayin ranar hutu. A game da wannan batu yau muka baku damar tufa albarkacin bakin ku. Yanzu kuma shirin zai soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. bismillah na ba yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya karrama mko marigayi mko eh, abiola wanda gwamnatin najeriya ta yi jiya da zumman shi ya lashe zaben jin tuyar da aka yi wanda shi da ya soke wannan zaɓe to gaskiya idan ka dube shi da wata kafa abu ne mai kyau wanda ya kamata a yi domin ita da ana son ci gaba ne kuma da haɗin kai dubo tun da aka fara demokuraɗiyya a ƙasar nan ba a taɓa samun wani wata fati ko kuma wani zaɓe wanda aka yi wanda 'yan ƙasa suka cire ƙabilanci da wani yarantaka da wani abu da addini aka tsaya aka yi zaɓe kaifi ɗaya to kaga idan aka duba aka ga yadda aka samu nasarar wannan zaɓe har aka yi shi kuma Allah ya sa shi MK biyu ya lashe shi kuma baban gida ya rushe wannan zaɓe to ina ganin matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na karrama shi da kuma karrama iyalansa ya yi daidai to fatan mu dai shine ko menene mu dai zaman lafiya muke so a kasan da daurewa da kuma kwanciyar hankali ubangiji Allah ka bamu zaman lafiya a Najeriya da ma Afirka baki daya na gode radio france international bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar Najeriya Salamu alaikum sunana Sa'adu mai magani zuba gareji Abuja. A ra'ayina akan wannan lambar yabo da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba tsohon ɗan takarar shugaban kasa Abiola. Ba shakka idan aka diba yadda wasu 'yan kasa ke fafutukar ganin cewar a wannan rana ta a zaben jan shine ranar demokaradiyya to ba shakka wannan abin ayaba ne kuma wannan zai kawo ci gaba da samun maslaha da kwanciyar hankali da haɗin kan 'yan kasa. Duk abin da shugaba zai iya kawo haɗin kan ƙasa to shi ya dace dama a yi hakullin. ba wai abin da shi yake ra'ayi ba amma fatan ma'anan wannan tabbas ba zai iya rabuwa ba da a ce zargin cewar siyasa ne saboda lokacin zaɓe na karuwa. amma sai dai kiran magare shi ya taushe kunnan shi idan ya yi abu dan Allah duk wanda za a ce ce ku ce wannan mai sauki ne da fatan Allah ta'ala ya bamu zaman lafiya da ci gaba sunana Sa'ad mai magani daga Abuja Zuba na gode tashi lafiya siyasa To madalla idan dai baku ku shagala ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI yanzu kuma shirin zai koma ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp ga kuma ra'ayin malami na farko. Salamu alaikum jaridan Faransa mai albarka mai magana Yusha Usadi Liman daga kasar Sudan. Hakika ra'ayina da zan bayyana a yau shine maganan canza ranar 29 zuwa ranar 12 ga watan shida hakika shugaban kasa muhammadu buhari ya yi hangen nesa sosai hakan zai kara hada kan 'yan kasa sannan abu na biyu hakan zai kara nuna cewa shugaban muhammadu buhari ba mai nuna wariya bane da kabilanci da sauran abubuwan da aka zarge shi a baya lokacin da ya fito takara wannan abu zai taimaka sosai sannan su ma masu fafutuka cewa ba a musu adalci ba za su gane cewa yanzu an samu canji fiye da da duwan da kuma suke adawa suna yin saboda shi dan adam dama baka iya masa sai Allah da halicce sa radio faransa a tashi lafiya mai magana shi usadi liman da kasar sudan magana alhassan tayar san problem daga filin jihar boriyar niger ni dai ra'ayi na game da wannan karramawa wadda muhammadu buhari ya yi ma abiola da tawagashi da sauran mutanen shi to mu ko da yake mu da wayo lokacin da an kai wannan zaɓe amma dai tunda mun ga muna sauraron kafafen watsa labaru kowa dai yana cewa ya gamsu da wannan saƙen adawa da suka ce ba su gamsu da shi ba to ce mu ma dai mun gamsu da shi muna fata kuma allah ubangiji wa ta'ala ya sa irin wannan abu tarihi kashi sake maimaita shi a yi zaɓe a kashe dukiya a kashe kuɗi wurin yadda sakamako don wanda ba a so bai ci ba a ce an soke zaɓe kai ni kira na ma na ƙarshe wanda ya soke zaɓen nan tunda yana nan da ran shi a gani na a kirayo shi a zama sheshi mu yasa ya soke shi in bai kawo fushoshi masu kyau ma a dame shi da magana lasan tayar san problem daga filin jajen Nijar. Assalamu alaikum arefai Hausa mai magana kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak. A gaskiya shugaba Buhari ya yi abin a zo a gani da har yana karrama wanda ba sa raye a doron kasa. Kenan wannan ya nuna cewa shugaba Buhari shugaba ne adali mai son talakawansa da sauran al'umman da yake cikin kasarsa. Muna fatan sauran shugabannin Afirka za su yi koyi da shugaba buhari na gode sashen hausa radio faransa mai magana kaka alhaji bukar gursuma da masak mai sauraron kuwa kullum a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France ARF ina fatan kuna lahiya. Kuna tare da Malam Dodo mai naman yan gayu fada daɗin kowa a barka mai kumandan daga Jamforiyar Niger. Na ji daɗi bisa taramakin da kuke mahududi wanda kun ka ɗauko na Musa Buhari da ya karrama a Biola. Ai wannan abu ya yi muhimmanci kuma wannan abu shi ne mai kyau. Duka duka 'yan ƙasa ne. Wanda ya yi abun a zo a gani cikin ƙasa ya kamata a yaba shi ba a ɓata shi ba. Wannan abu da ya sa da zumunci iyalin Abiola sun ji daɗi mu da kanmu 'yan Niger mun yi murna da wannan abu kenan buhari ya kyauta haka ne ake yi duka 'yan ƙasa ne sun san tsaya maɗaurin ki ɗaya babu bambanci kenan ko gobe wani abun a zo a gani ya kamata a yaba shi abubuwa masu kyau suna da daɗi ga jama'a na bar kula da radio france air fi kula tare da malam dodo mai nama yan gayu fada daɗin kowa a balak mu dan daga jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio France, ni ne Idrisa Bankuku birnin Maradi. Gaskiya abun nan Buhari ya yi gaskiya abun yabawa ne. Saboda duk shugaban kasa wanda ya yi aiki cikin kasa ya kamata a bashi lamban yabo. shine wasu kenan su yi kwaikwayo da irin waccan ya yi abu a zo a gani inda shi ne shugaban kasa na harko cikin najeriya wanda ya ki zabe amma aka hana mushi yau buhari ya zo ya hau mulki ya mero ranar nan sha biyun nan shine ranar da najeriya ta samu demokarashiya. kenan gaskiya mu ma mun ji dadi sosai wallahi duk shugaban kasa na afirka inda yana yi irin wannan abu irin na buhari gaskiya duniya za ci gaba mun gode sosai wallahi Allah ba mu zaman lahiya da abin da za mu ci Allah ya kare mu musulmi duk inda suke ni ne Idrisa Bankuku gurin Marari sa'an jima Assalamu alaikum Radio France International mai magana Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Da hakika ni da a gani na wannan abu da mai girma General Muhammadu Buhari ya gudanar hakika abin ayaba ne ko da wace manufa ya yi amfani ko da ta siyasa ce ko ta mai ya gudanar da wannan al'amari kaya abin ayaba duba da yadda wasu inda suka gabace shugabanni suka kasa don haka duk wani ce ku kushi da za a kan wannan al'amari na banzani hakika shugaban ahmadu Buhari ya kokari akan wannan kuma mun amince da wannan canji da yayi da kuma wannan lambobi na girma da ya ba a waɗannan mutane da suka ba kasar mu gudunmawa gode ku tashi lafiya a Hausa mai magana Aminu Adamu malamadori jihar Jigawa mai magana yusuf m ramadan mai gombawa daga nan jihar gomben najeriya eto eh a afuwar da shugaban kasa muhammadu buhari ya nema kan soke zaben ranar 12 ga watan yunin 1993 za mu iya cewa mataki ne mai kyau kuma da ya dace hakan kuma ya nuna mana cewa shugaban kasa muhammadu buhari baya goyon bayan dukkan wata danniya kuma ya nuna mana cewa yana kishin demokradiyya domin ga shi dai ba shi ne ya soke wannan zaɓe ba amma ya fito yana neman afuwa a ƙarshe nake fatan wanda ya soke wannan zaɓe a wancan lokaci shi ma da ya koyi da shugaba muhammadu buhari ya fito ya nemi afuwa a tashi lafiya gidan radio france mai magana yusuf m ramadan mai gombawa daga nan jihar gomben najeriya A saƙonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Rabi'u Fillo Sha'aibu Muhammad daga jihar Kano cewa yake shugaba Buhari ya kamata ka kira Shehu Shagari shi ma ka karrama shi duba da yadda ya kifar da gwamnatinsa ba tare da wani kwakwaran dalili ba. kaka alhaji bukar gursuma da masak da ali m bulama da masak tare da kinunu sani yunusari suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya kamar haka a gaskiya shugaba buhari shugaba ne adali yana martaba mutanen ƙasarsa a ciki har da waɗanda ba sa raye a duniya da fatan sauran shugabannin afirka za su yi koyi da shugaba buhari adamu m aladambam da yaya danno azare da frank stasi ibn abdallah azare dukkaninsu daga jihar bauchi sun aiko mana da ra'ayinsu kamar haka arafai hausa to mu a fahimtar da muka yi wa wannan lambar yabo da shugaba buhari ya ba wa mko abiola ba komai ba ne face neman haɗin kan najeriya to amma abin tambaya a nan shine menene amfanin bawa wannan marigayi lambar shin ina sauran waɗanda suka yi takara da shi misali wanda ya fito a matsayin mataimakinsa yana nan a duniya shi kuma mai aka bashi sannan kuma akwai bashir usman tofa shi ma yana raye kaga ya kamata su ma a basu ku sha ruwa lafiya honorable murtala mus'ab na cewa a zahirin gaskiya shugaba buhari idansa ya rufe wajen neman mulki ko ta halin kaka usman yusuf gombe da Tanimu Inuwa zangon buji sun aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. Hakika neman gafarar iyalan Abiola da sauran daukacin al'ummar da aka ci zarafinsu a wancan karni wanda shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Hakan na da matukar mahimmanci. Haka ma Comrade Sani a shahura mai goro ya aiko mana da ra'ayinsa da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Garba Haruna Unguru na cewa ko ba komai Buhari ya nuna wa 'yan Najeriya komai a sannu ake binsa. A hankali Buhari zai dawo da mutuncin Najeriya a duniya. Shi Jamilu Rabiu Chawaye cewa yake Allah sarki MKO Abiola kaga har ya rasu amma shugaba Buhari yana bashi lambar yabo kowa ya shuka alkhairi zai girbi kayansa. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku ga ra'ayi na gaba. Mai magana Usman A. Bello Bunkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sakkoton Najeriya. Ra'ayi na dangane da wannan ba hankuri da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yawa kyau a biyu da sauran wanda an kai zaɓe a wani sha biyu ga watan Jun da a shekarun da ha gabata a abuna da yake mai kyau kasancewa yana da kyau a ce duk shugaban da san aikin da ya idan ya san an yi abu wanda ba daidai ba to ya ba da hakuri gare shi domin an ce duka mawa, da bai hana ka tashi da tsawonsa kuma dangane da ba da hutu a sha biyu ga watan Yuni na ko shekara ko wace shekara domin abuna da ya dace kasancewa wannan rana ce da an kai zaɓe wanda an ka tabbatar da an yi sahihin zaɓe amma saboda son ran wasu aka soke wannan zaɓen aka ba aka soke wannan zaɓen na MK abewala to nan muke fatar ya rike a ce 'yan Najeriya idan aka ce an yi abu ba a ɗauke shi adawa ba a'a a ɗauke shi cewa wani hanya ce ta gyara da fatar Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara kawo mana zaman lafiya da haɗin kai tsakanin kudu da arewacin Najeriya na gode Usman ebello Bonka kare karamar hukumar mulki ta binjiya a jihar Sokoto Najeriya. Salamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa RFI mai magana Mansur Sule daga Ejiya jihar Jigawan tarayyar Najeriya. To game da batun ku na ainihin karramawa da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa marigayi Chief MKO Abiola. Wannan kwarai ya yi siyasa ne kuma abu ne da zai kawo ci gaba da haɗin kansu ƙasar Yarbawa da kuma yan arewacin Najeriya. Fatan mu kullum Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Mai magana Mansur Sule Hadejiya daga jihar Jigawan tarayyar Najeriya. Nagode Radio Faransa RFI. kuna tare da Muhammadu Dago daga nan Miami a garwa a gasar Kamaru. A gaskiya game da mai da ranar demokuraɗiyya ranar goma sha biyu ga watan Yuni a gaskiya ya dace ya yi kau mun gode wa shugaba Muhammadu Buhari. Wasu sun sun fara danganta lamarin ga siyasa Muhammadu Buhari yana neman ƙuri'u a'a ya nemi ya girmama wani bangare ya bar wani bangare a gaskiya ba haka ba ne. wannan tuntuni ma ya kamata a yi haka tuntuni ya kamata shugabannin Najeriya ya kamata su yi haka sun kasa sai yanzu shugaba Muhammadu Buhari da zai ya zo yi ya mai da wannan ranar ranar goma sha biyu ga watan yuni ranar demokuraɗiyya wasu 'yan adawa sun fara cece kuce a gaskiya mu kan mun ji daɗi sosai ya yi kyau da shugaba muhammadu buhari ya yi haka allah taimaki shugaba muhammadu buhari allah taimaki najeriya allah taimaki duniya gabaki daya allah ya ba mu zaman lafiya mun gode sosai gidan rediyon faransa rfi hausa muhammadu dabu daga nan miami garwa a gasar kamaru magana shine Alhaji Abdullahi Salih baban Dawud dan Nijar in safar dirba gari mai kasuwa mazaunin Chadi hada da wannan maulidi da aka aza na karrama CMQO Abiola da Alhaji Muhammadu Buhari yayi lalle wannan maulidi ne mai kyau hada da wannan tafiya dan domin wannan shi ya nuna Alhaji Muhammadu Buhari son yake yi ya mai da yan Nijeriya gaba ɗaya a zan tsintsiya madaurin ki daya gabas da yamma kudu da arewa ya tattaro ya hada kowa da kowa kowa shi fahimci kowa to me yasa mutane ba za a fahimce shi ba ya zam nagari na kowa mun sai mai shi wanda duk yake adawa da ire-ire waɗannan mutane to bai da zuciya kwarai da zuciya kura a irjinsa don haka a ba baba buhari haɗin kai a gama maki insha Allah mai magana shine Alhaji Abdullahi Sale baban Dawud ɗan Nijar in safar dirbar gari mai kasuwa mazamin Chadi. madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti hassan alhassan suleja ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.